alhamdulillah abu dai kamar wasa kamar zai faru kamar ba zai faru ba dama kazalika a rayuwa kuna taku ne dai Allah na tashi wani Allah dai shine daidai yau dai Allah ya cika burikan masoyan nan guda biyu wato sai ya da Sadiya Aruna ita da Santalelan angon nan nata wato jifarish Alamin wadda ke masa lakabi da Kano State Material mai faru a sauraro sai ku gyara zama tsab domin kallon budon yadda Jeffresh din da shi da sai ya Sadiya Aruna suke sharholiya kaɗan dai bayan da aka daura musu aure aka salika sai ku gyara zama tsab domin kallon bidon yadda aka gudanar da daurin auren domin ku tabbatar da cewa tabbas fa aure ya ɗauru sai ya Sadiya Haruna ta zama mallakin jifresh kuma ta sanna amma ma sauraro kafin mu tsunduma gudanar da nan don wannan shine farkon ka mana ziyara wannan tattawa mai albarka kafin mu kai ga sako muku cikakkun bidiyoyi da kuma wasu rahotanni tare da wasu irin sharholiya game da wasu bidiyoyin da suka saki na jin daɗi da kuma nuna soyayya tsakanin nasu don wannan shine farkon kamar ziyara wannan cewa ta mai albarka ana so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa ga alhamdulillah cikin ikon allah dai an ɗaura auren jifresh alamin tare da budurwarsa sai ya da sadiya haruna kamar yadda kuke gani dai nan bidiyon gurin ɗaurin auren ne yadda kuke ganin jifresh al'aman yake ta wage baki saboda nuna farin ciki da kuma jin daɗi saboda ya samu nasarar yin wub da sayyada sadiya haruna wadda tun a baya da ake ta ce ku ce akan cewa auren nasu ba falallai to gashi dai cikin ikon allah dai an ɗaura auren ga dai cikakken bidiyon yadda aka gudanar da shagalin ɗaurin auren Muna nan dai a fadar ka sarkin sarakunan angwaye alhamdulillah ya ɗauki fresh material muna godiya muna godiya musa ai ga nan nan go ลูกครับรายงานอันขาดรายงานอันขาดรายงานอันขาดรายงานอันขาดรายงานอันขาดรายงานอันขาดรายงานอันขาดรายงานอันขาดเอาบอกเอาบุกเยอะๆไปเยอะ masu sauraro kamar yadda kuka kalla bidiyon da muka sako muku bidiyo ne dai yadda kuke ganin jifresh al'amun shi da kansa ya ziyarci gurin da ake daura masa auren wato auren santaleliyar amaryar sa sayyada sadiya haruna fresh alamun da ya na ɗan tiktok ne kuma kazalika dukkan su dai shida sai ya dace biya haruna dukkan su dai yan kanywood ne ana dai dukkan su dai yan masanantar shirya fina-finai ta din hausa ne a kasar ta najeriya an jima dai ana ta cice kuce akan cewa ba falalle ba ne sai ya dace biya haruna ta aure fresh wasu kuma gani suke fa tabbas soyayya tasu ta zahiri ce kamar yadda a kwanakin baya kafafen sada zumunta musamman ma dai a shafin tiktok ya kaure da cece kuce da kuma hayaniya akan sai ya dasa sadiya haruna ta yaudare jifar a sai dai su kadai suka san irin dabarun da su kulla wa junan nasu sai dai sun nuna al'umma ne dai ba sa soyayya amma kuma a batsili suna gudanar da soyayyar nasu cikin kwanciyar hankali da kuma jin daɗi yau dai allah ya tabbatar da auren nasu jibrish ya samu yin nasarar yin gub da sayyada sadiya haruna ya faru yau dai mai ya faru dai ya zama ango da kuka gani an sha shagali haka zalika ita ma sai ya dasa da haruna saboda farin ciki da kuma nuna jin daɗi hakan ya sa ta ta wallafa hotunan shagalin bikin nasu a shafinta na tiktok da kuma instagram da dai wasu bidiyoyin da suka gudanar jifaresh alamin shararren celebrity a shafin nan na tiktok yana kira ga daukacin al'ummar duniya musamman ma dai masoyansa da kuma musulman duniya da su taya sai da addu'ar fatan alkhairi da kuma zaman lafiya tare da sun ya musu albarka a auren nasu haka dai ita ma sayyida sadiya haruna kamar yadda ta wallafa a shafinta na instagram tana kira ga al'umma da kuma daukacin masoyan nata da kuma al'ummar manzon allah da su taya sai da addu'a tare da fatan alkhairi da kuma sanya musu albarka a cikin auren nasu yayin da take neman al'umma da su ta da addu'ar Allah ya tabbatar da cewa auren nasu ya zama da mutuwa ne kasar zai iya raba su ma'ana dai su kasance tare har abadan abadina tabbas dai masoyan biyu sun tace da juna kamar yadda dama tun asali al'umma suke faɗa kan cewa kamata ya su junansu sakamakon irin yadda suke gudanar da soyayyar nasu kuma irin yadda aga jifirin ya makalewa ita sai ya dasa ya harunar kazalika ita ma sai ya da sadiya harunan kamar yadda ita ma ta makale wace fresh din wasu dai gani suke kawai dai sai ya da sadiya haruna a tana amfani da daukakan da fresh din ya samu a shafinsa na tiktok da amfani da shi domin cimma burikanta a sa sai dai ba haka ba ne kawai zato ne dai na al'umma to dai allah ya tabbatar sai ya da ta zama amaryar fresh al'amun shahararren tiktok nan wanda ke masa lakabi da kano state metro mai horo mai da shine dai dam ya sa yadda kowa dai ya sani mai kalma face mai faru wannan kalmar ce ta sa ta kara masa dankon suna a shafin tiktok yayin da yake kara samun mabiya an dai daura auren jifar din ne dai kamar yadda addinin musulunci ya tanadar da wasu ka'idoji dai sun cike kuma kazalika sun bi a inda gudanar da ɗaurin auren a babban masallaci domin kowa ya tabbatar da cewa sai ya dade ta zama mallakin jibrish kuma kazalika shi ma dai jibrish ya zama mallakin sayyada sadiya haruna masu sauraro duka duka yan takaitattun rahotannin kenan dai da muka samu nasarar zaɓulo muku su a daidai wannan lokacin masu sauraro za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin tare da irin fata da kuma addu'o'i da ya dace da ku taya shahararren masoyan guda biyu yadda tun da sun riga da sun shiga lalle wani irin fata ya dace da kuma su tare da taya su addu'a shin kuna ganin sun dace da juna kuma shin kuna ganin za su tabbatar da zaman lafiya ko da ko ba za a yi zaman lafiya ba duk da ana fata kuma ka zalika wasu suna ganin cewa sai ya dace a haruna ta fi jifar shi wayewa shi fa aure ba fa a fannin wayewa ake ba tunda ta fi shi wayewa kamar yadda masu faɗa suke kuma ita da kanta ta amince ya aure ta ta amince ta runguma jefar a matsayin mijinta haka zalika shi ma jefar shi ya amince ya runguma sai ya da biya haruna a matsayin matarsa muna musu fatan alkhairi da allah ya ba su zaman lafiya mai ɗorewa allah ya kawo zuri'a na gari allah ya kawo da idan makiya duk wata fitinan da za ta shafi aurensu muna roƙon allah allah ya ya kawo da wannan fitina muna roƙon allah allah ya ba su zuri'a na gari allah ya sa mutuwa ce kacal za ta iya raba wannan auren tsakanin sayyada sadiya haruna da alhamdulillah mai faru